This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM radio amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niya muryar afirka kuna iya kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba Usman Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na safe daga nan muryar Amurka da ke Washington DC. Bari mu ji kanin labaran abin da duniyar take ciki. To Usman Amurka ta yi Allah wadai da jerin hare-haren da mayakan kungiyar Boko Haram ke kaiwa arewa maso gabashin Najeriya da ya sanadiyar kashe sama da mutane mai tan a cikin makon da ya shige. Paparoma Francis wanda ya kasance Paparoma na farko a yankin Latin Amurka ya fara ziyara aiki ta kwanaki takwas a yankin. Kana hukumar kasashen Turai ta ce za ta mutunta sakamakon zaben gardaman da aka kada a girka jiya Lahadi inda masu kada kuri'a suka kyamin cewa da wa'adin da aka ginda na tallafin ceto su daga gagarumin rinjaye. To haka yake sai kuma mu ce duka wa'annan zai zo a cikin cikakkun labarin me yake faruwa ne game da cinikin bangishiri in ba kamanda a garin mubi wanda matsalar boko haram ta hana bankuna da kuma safarar kasuwanci a garin kasar da ba irin wasu ba ana bi ma ana kwace musu kuɗi a hanya wani kan ya zama to dole zai saya wani kaya a nan wanda fa ko da zai je a tara a Kano ko a Yola ko a Kaduna ko a Jos dole zai saya kaya je a tara saboda kada rike kuɗi to hakan nan muke tafiya to shin me ya faru ne jiya da daddare a Jos ta jihar Filatan Najeriya bama mai biyu ne da suka tashi a nan Jos na farkon ya tashi ne da misalin karfe taran daren jiya kenan go a wurin wani cin abinci shagon wata hajiya talatu wanda ake wa lakabi shashagalinka To akwai shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa amma duk sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. amurka ta yi allah wadai da jeran hare-haren da mayakan kungiyar boko haram ke kaiwa a arewa maso gabashin najeriya da ya sanadin kashe sama da mutane mai tan a cikin makon da ya shige wanda ya hada da harin bom da aka kai a wata majami'a jiya lahadi da ya sanadiyar kashe mutane a akalla biyar a cikin sanarwar da aka fitar jiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya ce amurka za ta mara wa al'ummar najeriya baya a yunkurinta na shawo kan tsatsauran ra'ayi da kuma tashin hankali Girbe ya ce za mu ci gaba da goyon bayan yunkurin Najeriya na hukunta waɗanda suke da alhakin waɗannan har-hare da kuma waɗanda aka kai a lokutan baya. Kamar yadda muka faɗa a lokutan baya, mutanen arewacin Najeriya suna da 'yancin rayuwa ba tare da tashin hankali ko kuma ta'addanci ba. Shaidu sun ce maharin ya yi shigar bultu ne ya shiga tamkar ɗaya daga cikin membobin majami'ar daga nan ya tada nakiya da shigarsa a ciki. wannan harin ya biyo bayan hare-haren da aka kai ranar juma'a kusa da garin maiduguri babban birnin jihar borno jami'an sojoji sun ce 'yan kunar bakin wake mata guda shida ne suka tada nakiyoyi da suka kashe mutane da dama Hukumar kasashen Turai ta ce tana mutunta sakamakon zaben raba gardamar da aka kada a girka a jiya Lahadi, inda masu kada kuri'a suka nuna kin amincewa da wa'adin tallafin ceto da gagarumin rinjaye. shugaban majalisar kasashen turai donald tusk ya kira ga cewa shugabannin kasashen masu amfani da kudin euro su zo taro a gobe talata domin tattaunawa a kan lamarin shugaban kasar jamus angela merkel ma da eh, shugaban kasar faransa eh, francois hollande sun tattauna da juna a daren jiya lahadi suka amince da cewa tilas a mutunta kuri'ar da jama'ar kasar girka suka kada bisa amincewar ofishin merkel haka kuma mataimakin shugaban kasar jamus eh, sigma gabriel ya da ministan harkokin kasashen ƙetaren kasar sun shaida wa wata jaridar kasar jamus cewa gwamnatin girka tana tura mutanen ta shiga wani matsanancin haya shiri na tsuke bakin aljihu da rashin madogara gabriel ya shaida wa jaridar tagespiagel da eh, daily cewa firaminista kasar wato alexis tsipras ya karya gada ta ƙarshe da kasashen turai da girka amurka za su bi ta cimma matsaya sai dai cyprus ya bayyana jiya lahadi cewa a shirye yake koma teburin tattaunawa ya ce ƙuri'ar za ta ƙarfafa masa gwiwa ne a wajen tattaunawar da samun abin da zai fi taimakawa ƙasarsa al'ummar ƙasar girka dai sun yi watsi da sharuɗan tallafin ceto da aka gindaya wa gwamnatin athens bayan kirga sama da kashi 87 na ƙuri'un da aka kada a zaben raba gardamar sama da kashi 60 sun yi watsi da gargaɗin da shugabannin ƙasashen turai suka yi cewa yin watsi da neman ƙara ɗaukar matakan tsuke bakin aljihun zai mai da ƙasar saniyar ware a ƙungiyar ƙasashen turai masu aiki da kuɗin euro euro firaministan alexis tsipras wanda ya kira ga al'ummar kasar da su zaɓi a'a bayan kaɗa ƙuri'ar ya ce yau muna bikin dimokuraɗiyya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Papa Roma Francis wanda ya kasance Papa Roma na farko daga yankin Latin Amurka ya koma yankin domin wata ziyara aiki ta kwana takwas da za ta kai shi Ecuador, Bolivia da kuma Paraguay. Papa Roman ɗan shekaru 78 ya sauka a Kwero babban birnin kasar Ecuador jiya Lahadi da rana ƙasa wato ƙasa ta farko da ya yada zango a ziyarar tasa. shugabannin gwamnati da na ikkilisiya ne suka tarbe shi a tashar jirgin sama sai kuma jama'a manya da ƙanana sanye da tufafi masu ƙawa suna kaɗa tutar fada vatican a gabar wato gaban wata dadurma da aka shimfiɗa mutane sun kuma yi dandazo a kan hanya daga hanyar tashar zuwa jirgin har inda papa roman zai sauka papa roman dai ba zai je argentina sa ta asali ba yayin wannan ziyara sai dai yana shirin zuwa ƙasar shekara mai zuwa wannan ce tafiyarsa ƙasar waje ta tara tun da ya zama paparoma sama da shekaru biyu da suka shige yayin da yake birnin rome paparoma francis ya ce yana so ne ya jaddada buƙatar kulawa da matalauta a ƙasashe ukun da zai ziyarta musamman ƙananan yara talakawa da tsofaffi da kuma marasa lafiya da fursunoni da talakawan da al'ada take tauye hakkokinsu akwai kimanin mabiya ɗari katolika dubu da ɗari biyu a duniya wato miliyan dubu da ɗari biyu a duniya da yawa daga cikinsu kuma suna latin amurka ecuador bolivia da kuma paraguay suna ƙasashe uku da suka fi talauci da kuma ƙanƙanta a wannan yanki Sakataren Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka John Kerry ya ce a cikin 'yan kwanaki da suka shige ne aka sami ci gaban matuka a viyana a yarjejeniyar ayyuka ta nukiliyar ƙasar Iran wanda ake ƙoƙarin cimma yarjejeniya. haka kuma da yake jawabi ga manema labarai a jiya lahadi kerry ya ce har yanzu ba mu kai ga inda muke bukata ba tukunna ya jaddada To labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. matsalar boko haram ta hana kasuwanci tafiya yadda ya kamata a garuruwa da dama a najeriya ciki kuma har da garin mubi shin wace mafita ce suka ɗaukar wa kansu don ci gaba da rayuwa kamar yadda ya dace ga wakilinmu sanusi adamu Yayin da ana iya cewa dubban jama'a da kungiyar Boko Haram ta raba da muhallinsa a garin Mubi da kewaye ne yanzu haka suka koma gidajensu bayan kwato yankin da rundunar sojan Najeriya suka yi a shekara da ta gabata. Harkokin yau da kullum na mazauna Mubi birni na biyu mafi girma da yawan jama'a kuma babbar cibiyar kasuwanci a arewacin jihar Adamawa wadda ke kan iyakar Najeriya da makwabciyar ta jamhuriyar Kamaru sun kankama sosai da sosai. Sai dai kawo yanzu dukkan bankunan kanta suna ci gaba da zama a rufe lamarin da ya jefa yankin mubi na jihar adamawa da ƙananan hukumomin da suka hada da madagali micika mubi ta arewa mubi ta kudu hong da gombi musamman ma 'yan kasuwa da ma'aikata tafiyar kusar kilomita uku da hamsin zuwa bankuna mafi kusa a yola fadar jihar adamawan idan wata buƙatar mu'amala ta kasuwanci ya tashi ko domin bidar albashi comrade abdulkadir musa shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa da cibiyar cinikayya na garin Mubi ya shaida mini a cikin hira da na yi da shi cewa alatilas 'yan kasuwa a yankin sun koma zamanin jahiliya ta hanyar amfani da salon ciniki na bani gishiri in baka manda sakamakon rashin bankuna a yankin. To gaskiya a nan wani sayin abin da yake faruwa da mu a nan a gaskiya ana nan ana kasa da kuro. Yanzu ya zama to kamar ana ciniki bani gishiri bani manda ba ana yi a Mubi saboda rike kudi ya zama hatsari. Sannan kuma in Allah ya sa akwai mutum wanda yake Kano yake bukatar kudi ko Yola to duk abin da aka yi nan ba sai a tura kudi kuɗi a bashi a nan a je a karba a can to haka abin da ake kenan kasar da ba irin wasu ba ana bi ma ana kwace musu kuɗi a hanya wani kan ba ya zama to dole zai sai wani kaya a nan wanda fa ko da zai je a tara a Kano ko a Yola ko a Kaduna ko a Jos dole zai sai kaya je a tara saboda kada rike kuɗi to hakan nan muke tafiya shi ma da yake amsa tambayar ko yaya fataken shanu suke tasa hada-hadar kasuwanci a kasuwar shanu na Mubi jihar Adamawa wadda ke ɗaya daga cikin mafi girma a arewa maso gabashin Najeriya sarkin tiken Mubi Alhaji Rabiu ya ce rashin ban yankunan ya sa abokanan su na al'ummar Ibo da ke gabashin Najeriya kauracewa kasuwar. Lallai a wajen mu daidai ba don albarkar addu'a ba ai ba yanda za a ce kasuwan shanu ya ci don rashin bankunan. Yanzu bai wuce kashi kashi ɗaya ne ake dan fafatawa a wannan matsalan. Kaya kamar yamure da suke zuwa zo su yi cinikin shanu su tara banki su biya kaga yanzu ba. A nasu bangaren ma'aikata da ke yankin Mubi da ƙananan hukumomi da ke kewaye. Muryar Amurka ta iske waɗannan bayin Allah da suka ce a duk ƙarshen wata sai sun ɗauki tsawon kwanaki uku zuwa biyar a yola fadar jihar Adabawa kamin su amshi albashin su sakamakon cunkoso da ake samu a bankuna. A cewar su rabin albashin ma na tafiya ne ga biyan kuɗin mota a caba da abinci kamar yadda za ku ji daga bakin su. Sunana Walu wanda ka fi sani da CNC na zo neman albashi don ba banki a mubi ko sai mun taso daga mubi mun zo yola mu nemi manya-manyan bankunan mu din shine kamar Union Bank, UBA da First Bank da Zenith da GTP duka akwai kwasomomi sai sun zo yola nemi kuɗi kowaye kuma kome sana'an ka sai ka zo yola ka nemi kuɗi a ah, sunana malam ibrahim gaji wanda ka fi sanya da suna single kamar mu yan mubi daga mubi abin da kama har madagali har can wajen gwaza ma ke nan yola muke zuwa eh, karban kuɗi kwana na uku jama'a sun yawa sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola nigeria To sai kuma mu tafi jihar Filato Shin me ya faru ne game da maganar tashin bam a Jos a jiya da daddare? Wakilinmu Ladan Ibrahim Ayawa ya tattauna da wakiliyarmu Zainab Babaji daga jihar Filato din. To Zainab an ce bamabumai sun tashi a nan Jos fadin gwamnatin jihar Filato. Shin a ina ne kuma lokaci ne wannan abin ya faru? Eh wato bamabumai biyu ne da suka tashi a nan Jos. na farkon ya tashi ne da misalin karfe taran daren jiya kenan a wurin wani cin abinci shagon wata hajiya talatu wanda ake wa lakabi shashagalinka a kusa da tashar bauchi wato a bauchi road kenan a nan cikin birnin jos sannan kuma wayanda na samu ne zanta da su ta wayan tarho sun shaida mun cewa sun ga gawar waki zube a ciki da wajen shagon sai dai da shike dare ne kuma ka san yadda yanayin yake kowa lokacin da bam iya tashi kowa yana kokarin gudu su ne kawai yanzu an san ko adadin mutane nawa suka yi hasarar rayukansu a wurin wayanda suka ga abin da ya faru wato ba su iya tantance adadin waɗanda suka mutu ba saboda kasan da bam in ya tashi kowa yana ƙoƙarin gudu ne amma dai sun ce mun sun ga gawar waki a ƙasa amma ba su iya kirgawa ko guda nawa ba ne to can wuri gudan da ya faru fa don kin ce wuri biyu ne yawwa eh to bam na biyun kuma ya tashi ne yan dakika kalilan bayan tashin na bauchi road ɗin. a sannan kuma ya tashi a 'yan taya ne inda sheikh sani ya jingir yake gudanar da tafsir sannan a cewar wani da ya gani da idonsa ya ce wani ne ya zo da farin kaya a jikinsa kenan sai ya harba bindiga daga nan sai kawai aka ji bom in ya tashi to na an samu asarar rayuka to shi wanda ya mun bayanin na ya ce gaskiya shi bai ga a wani gawa ko kuma wata gawa da idonsa ba sai dai waɗanda suka kata sai dai ya ce mun da yake eh, jami'an agaji sun zo gurin sun kwashe mutane da watakila akwai waɗanda suka mutu da shike kuma dare ne kila sai zuwa gobe dai za mu san ko akwai waɗanda suka mutu a wurin. shi ma da dare ne na wurin hassan ya jingir din kamar yadda wancan ya eh, faru. eh kamar yadda na gaya maka 'yan dakika kalilan ne tsakanin na bauchi road din da na yan taya din. Duk da yake na san dare ne wannan abin ya faru, baki samu kin tuntubi jami'an tsaro ba ki ji ko akwai wani mataki da suka dauka. Eh na yi ta kiran lambobin su gaskiya bata shiga ba sai dai kuma eh, daga ma inda nake na ji jiniyan motocinsu inda suna yawo a gari kuma bisa ga wayan da suka mun bayani sun nuna min cewa jami'an tsaro sun zo wurin sannan an kwashe gawarwakin sannan kuma dai ana kan sintiri dai a gari za a tabbatar da kwanciyar hankali ba da tsaro to can na shagon hajjan an samu eh, burbushi-burbushin abin da ya faru ko kuma yadda abin ya faru ko kuma wanda yake musabbabin tada wannan bom din? tantance bisa ga waɗanda na yi magana da su ba su iya gaya min cewa a ko an kama wani wanda ya kawo ban min ba amma dai sun ce akwai mutuwa sai dai ka san ba za a iya tantance ko mutum nawa bane sai dai zuwa gobe a san ko mutum nawa ne suka mutu zauna a lafiya al'umma ta billato kungiya To labarai da rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ga kai ya kumbura idanu sun kumbura duk ga jiki kamar bororon wuta ko ina jikin shi gashi na babu kyan gani na dube shi sai na hito waje mama na ta sai ta dube shi ta dube shi ba yadda yake motsi daga ganin shi ka san da wannan abun ba na tashi ne ba shi ganin karshe ne ki kai masa iya ganin karshe kenan da ne mishi Allah ya san mishi assalamu alaikum yau ma za mu ci gaba da bin kadin mummunar duka ta cin zarafi da 'yan hukumar tsaro da kare al'umma farar hula ta najeriya wadda aka fi sani da suna 'yan civil defense na ofishin sakkwato ta kudu suka yi ma wani bawan allah mai suna jamilu abdullahi suka ɗauke shi zuwa asibiti suka ajiye shi a can har allah ya karɓi ransa. Jamil ya rasu a ranar Juma'a biyar ga watan Yuni, yau kimanin wata ɗaya kenan. Dalilinsu na yi masa irin wannan dukar da ta kai ga rasa ransa kuwa domin wata mace ce maras aure wadda ta je ta sami wasu da ta sani a ofishin. Ta ce musu Jamilu ya zazzage ta. Sunan wannan mace Amina kuma makwabciya ce ga marigayi. Tamkar ma ana ɗaukar ita mahaifiyar marigayi Jamilun a zaman mahaifiyarta. wannan lamarin da ya kai ga dukan da aka yi mashi jamila a ofishin 'yan civil defense din na sokoto ta kudu ya samo asali ne daga wata cacar bakin da suka yi da ita amina sun a ranar 25 ga watan mayu bari mu faro da mahaifiyar jamilu a shirinmu na yau sunana binta abdullahi ɗana ne jamilu abdullahi tsohon soja mahaifin shi sajan abdullahi tsohon soja a ya rasu shekaran shi guda kenan watan gada rasuwa a takaice menene ya faru wanda ke kika sani dangane da wannan al'amari da ya shafi jamilu to wannan abu da ya faru gaskiya bani nan don da sahiran litinin din nan na tafi gida ana auren ɗiyar ɗanɗan ƙanwata a zaria to zan tahi ma bai konan gida da zan hita sai na bi inda suke zama na gidan biredi sai na ga abokan shi sai na ce wani ina jamilu sai ce ga ita sai ce ka faɗa mishi na wuce zaria sai abokin shi sai kwalla mishi ta ce jamilu ga mamacan ta wuce Zariya? sai ta so da gudu ya bi dan agwagwa da buje yana wait wait wait wait sai ce kai tsaya agwagwa da buje da Allah ga wancan na kalana sai ya tawo yana tawowa sai durƙusa kafan shi biyu a ƙasa ya rike agwagwa da buje din sai ya hau kuka ya ce mama tahiya zaki na ce tahiya zan yi to na ce mishi to menene na kuka ya ce to mama Allah kai ki lahiya Allah ya tsare ya kare na ce to Jamilu ka ga na tahiya ka gani babu kowa kai ne uwarsu kai ne su ga kannin ka nan cika cikin gida dan Allah ka dinga kulawa da su ka dinga dafa musu abinci nan sai ya kama kuka shi kuka dan agwagwa da bujen da ya dauke ni sai da ya kuka shi ganin karshe ne ki kai masa iya ganin karshe kenan da ne mishi kukan nan shi ya tsaya mun yana kuka da hawayen shi biyu eh, yaya ya kika ji wannan labarin kuma ina kika ji yauwa ina can to babu waya na na tafi da waya kuma waya na na da caji amma saboda babu network ashe sun ta buga tun ranar nan sun ta bugawa ba su same ni ba to akwai yarinya na can zariya take aure to sai aka buga ma mijinta sai aka faɗa mashi ga abin da yake faruwa sai ita yarinya na sai ta taso tun tun tana yin sallah na asuba sai muka ganta gida sai ce a ne gashi an ce baki da lahiya mu ma yanzu ne muke shiri mu zo mu dubo ki sai ta ce a'a ai na ji sauki ga na ta ta gaishe mu sai ta hiru sai na ce yaya lahiya sai ta ce a'a yanzu ne aka bugo mu mutala aka ce gaskiya Jamilu bai da lahiya kwarai yana ma asibiti na ce ko dai ya rasu ne sai ta ce a'a yana dai asibiti bai da lahiya na ce to lahiya na irin rashin lahiya sai ta ce to ita dai an ce bai da lahiya ko sun hada da wanta ne aka ɗanko mishi yan abin ga to ita dai bata sani ba amma an ce bai da lahiya sai ce to sai muka taho muka ɗauko mu gaba ɗaya sai muka taho da ni da mama na muka taho tare mun iso nan wajen hudu saura muna zuwa muka ajiye kaya sai muka hau mashin sai muka yi asibiti udus ko da muka tafi asibiti muna shiga na ce ina ɗakin shi sai kanin shi suka kai ni ko da na tafi na kalle shi na dube shi babu inda ya motsi jikin shi yana dai kwance kawai sai dan dai numfashin ga kana gani yana kaiwa yana dawowa ga kai ya kumbura idanu sun kumbura duk ga jiki kamar bororon wuta ko ina jikin shi gashi nan babu kyan gani Allah ya san shi. na dube shi sai na hito waje mama na ta tsaya ta dube shi ta dube shi ba yadda yake motsi daga ganin shi kasan da wannan abun <laughs> ba na tashi ne ba sannan aka gaya mu aka ce ai ina tambaya yan uwa aka ce ai gashi gashi amina ce ita ta mishi hakan nan amina yake in ji mutanen da suke nan tare da muke tare da su suka ce a amina da yake ce da kika rike ta ita ce da yake ga yana ita ta saka miki da alheri ga yana babu abin da biki mata ba wato in na fahimce ki dama kenan akwai wata alaka ko dangantaka tsakanin ku da ita amina din wallahi zaman dai kawai dai haka ne dai kawai ba uwata ta ba ba komi ba zaman dai ana tare makota ne kawai an ce dan ka shi ka janyo maka ɗan wani da ta zo nan ta zauna ta ga wannan yarinyan gata yarinya na tana ta ganin ta haka nan to shi shikenan sai aka yi sabo tunda daga legan na suka taho shi nan gidan ubanta na to ubanta din ma ita ma ya rasu tunce ne aka yi sabo ya ta zama kaman yata ce muka rike ta hannu biyu da mai gidana da kowa haka muka rike ta kowa ya ganta zai ce ma eh, ni na haihe ta to a yanzu da wannan lamari ya faru tana ina to ni wallahi ni yanzu ba zan ce gashi inda take ba ko da abin ya faru suka yi ma yaron haka nan hukuma bata dauke ta ta kulle ba ta kuma tana ta yawon ta ta ga dama sai da aka ce ranar da ya rasu din aka zo aka faɗi aka ce ya rasu kanwata da annan gidansu aka ce sai ta hito sai ta yi gida tana yo gidansu ta ɗauki fos ɗinta sai ta bi baya sai ta gudu to daga nan ba a sake ganin ta ba an ce an kawo gawar ta shi jamilu anan ya zuwa yanzu yaya wani hali gawar ta shi take ciki gawar an kawo ta nan wanda aka kawo ta nan har an ɗibi ruwa za a yi wanka a kai shi gidan shi sai aka ce a'a ba a gama bincike ba ko an mishi wanka an kai shi gidan shi za a tono shi sai aka ba su su yan abin gadin da suka kawo shi sai suka koma da shi mutuware sai an gama bincike-binciken shi asibiti tukunna sannan a kawo shi sannan a kai shi gidan shi Allah isa mana kuma isa gare ta mahaifiyar Jamilu kenan Zulkiflu Umar sirikin Jamilu ne kuma a idonsa aka fara cin zarafin shi Jamilu a ofishin 'yan civil defense na Sokoto ta kudu har ma DO ɗinsu ya sa aka kawo masa bulala yana shaɗa masa yayin da wasu suke naushinsa. Ya yi bayanin abin da ya sani na game da abin da ya haɗa shi marigayi Jamilu da ita Amina wadda aka ce ta yi layar zana a bayan mutuwar Jamilu. Abin da ke faruwa lokacin da ya dawo wurinta ya gani ta zaune bakin harabar gidanta sai ya je ya je don ita amina kamar yadda ita mamar shi ta faɗa ma amina ɗiyatta ce don saboda zaman da aka yi abokiyar ɗiyatta ce su ta ɗauke ta tamkar ɗiya ta zauna a nan tana shigowa nan shi ma duk suna shigowa don ba ta da aure ita amina to ta ya je zai je nan gidanta su yi magana yana nufatar gidanta sai ta ce jamilu kakka shigo min gida kakka shigo min gida sai ya dawo baya sai ya ce menene za ki yi min magana ta ce na dai ce ka shigo min gida sai ya ce to ke har gida ma gare ki da zaki cewa ka in shigo miki gida ke da ki zauna gidan mu mun yi miki walakanci to da nan sai ta fara zagin shi tana zagin shi shi kuma sai ya maida mata martani ya kama zagin ta ta da zage shi ya zage ta kawai sai ya dawo shi yana dawo shi sai ta zo ta kira kanin shi ta aiki kanin shi sai ya ce kanin shi ko ina ba zai je ba ai kanin shi ne ba kanin ta ba to daga nan sai ta kama zagin ta kama zagin shi ta ce wala sai ta kira civil defense mai walakanci ako akwai wani abu watakila da ka lura da shi watakila ko ita tana da wani galihu ne a wurin waɗannan hukumomin tsaro din wanda watakila ya sa aka karɓi wannan kes ɗin aka kusan aka wuce makaɗi da rawa tabbas ga alamar da ya nuna amina tana suna da interest a kanta. To wakilin mu Murtala Faruk san inna ya faɗa mana cewa a ranar larabar makon da ya shige 'yan sanda sun samu ita Amina a ofishin 'yan civil defense ɗin kuma a bayan da aka yi ta gardama saboda 'yan civil defense ɗin ba sa son su miƙa ta 'yan sanda sun samu nasarar tafiya da ita babu dai wani bayani akalla ya zuwa yanzu game da su 'yan civil defense da suka yi sanadin mutuwar shi Jamilu, kuma har yanzu gawar Jamilu tana asibitin koyarwa na jami'ar Usman dan podio 'yan civil defense din ba su gama binciken da suka ce za su yi ba, balle a saki gawar ga mahaifiyarsa da kuma sauran 'yan uwansa har su yi masa sutura. A sauraro a kasance da mu. To sai kuma mu ce sai Allah kai mu wani lokaci A yanzu bari mu je ga karatun Alkur'ani mai tsarki kamar yadda aka sagaba daga bakin manyan gobe. Abdulnasir Abdullahi daga Ma'asasatul Mas'udiyya littafi da Alkur'an Mbelewe Sokoto. أعوذ billahi من الشيطان rajim. بسم الله Rahim. Ya ayyuhal muddathir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تنم تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عظيم على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا صدق الله العظيم تو daga haka kuma muka kawo labarai amma a takaice. To Usman bari mu fara da labarin wasanni inda aka kammala gasar cin kofin duniya ta mata inda aka kammala da Amurka ta zama zakara da ci biyar da biyu inda ta doke Japan wato wato kasar kenan da ke dauke da kofin Kyaftin Khalilid dai ita ce ta jefa kwallo uku a raga da ta hada da kwallon da ta jefa daga rabin filin wasa yayin da Amurka ta samu galaba da jefa kwallo hudu a raga a gasar cin kofin duniya ta mata. Ta kuma doke kasar Japan da ta lashe gasar a shekarun baya da ci biyar da biyu a Vancouver kasar Canada. Babu wata kungiyar kwallon kafa da ta taba jefa kwallo fiye da biyu a gasar tarihin wato tarihin gasar ƙarshe a wasan cin kofin duniya ta mata amma ita lead ita kadai ta jefa kwallo uku a raga e, cikin mintoci goma sha shida da fara wasan an kuma jefa kwallon farko a raga cikin mintoci uku da fara wasan inda megan rapino ta tura kwallo ta kana kuma lead ta jefa ta a raga ta wuce wato golan japan a kyumi kaifuri To da haka muka kawo ƙarshen shirin safe gaba ɗaya sai kuma an jima da hantsi za a ji mun sake dawowa. A madadin ita Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin dodo ne sai injiniyan mu na Hammond Usman Kabara ne daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.